السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم داربا قوم الشاء أكو قوة رمضان هجرة من الله صلى الله عليه وسلم shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kaddara rayuwar mu zo ga wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka wannan wata mai alkuma inda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya azumi mai zama sarɓaɓɓe kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda suka dace samuna daga cikin wanda Allah ya ɗauke wuyayensu daga wuta zuwa aljanna da wuyayen iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da uwanmu da sauran bayin Allah musulmai muna karatu a ayoyin suratul isra'i mun tsaya aya ta 34 a cikin insha Allah ta'ala za mu sake karanta ita wannan aya wala tuqrabu ma da yatim a ah, insha Allah ta'ala muna fata Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها نعم الله سبحانه وتعالى أشكر أنه وسيوي وأنجا suka zama wajibi mutum ya lura mutum kiki ya yi amfani da su allah ya samu zama masu aiki da su wadda allah subhanahu wa ta'ala ya hana duk abin da kaga allah ce kar a yi a cikin waɗannan abubuwa jerin su duka duka samu cewa abubuwa ne waɗanda suke yin su babu alheri ga rayuwa duniya da lahira sannan barin su Shi ne alheri ga rayuwa duniya da lahira ka babu alheri cikin sabon Allah subhanahu wata'ala dukkan takaici ya taru cikin bin Allah subhanahu ta'ala) da riko da sunnar manzon su sallallahu alaihi wa wasallam bisa fahimtar magabata waɗanda cewa addinin Allah aiki idan har Allah subhanahu wata'ala zai doka mutane su tsallake tare da tunanin cewa hankalin su kwanci ba su damu ba to fa duk abun da zai same su na sharri su suka jawo kansu da kansu duk lokacin da Allah subhanahu ala ya yi duka ke duk wani mai mulki mutum ma dan kwamfuta da yake mulki in yayi doka baya bukatun a idan aka bi dokarsa yawanci yakan samu nutsuwa yakan samu kwanciyar hankali ya kuma amince da talakawansa duk lokacin da mai mulki ya yi doka aka fantsare mata yana iya sababin dalilin zubar da mutuncin mutane da zubar da jinaninsu da zubar da dukiyoyinsu da makamantar haka wani abu ne mai sauki ko da a gurin mai mulki ne mutum ɗan uwanka wanda ba shi ya halicce ka ba idan an bi doka yawanci masu mulki sukan samu nitsuwa da kwanciyar hankali wajen mu'amalantar talakawansu to ina ga kuma alwahidul ahad alkhaliq Allah subhanahu wa ta'ala wadda yake alwahidul ahad ɗayan ɗaiɗaiɗayan guda tilo wadda ba shi da abokin tarayya gare shi wadda ya samar da ƙasa da sama wanda ya halicci kowa ya halici komai shi kuma ya fi tsammani kenan idan ya yi doka ashe shi idan ya yi doka wajibi ne duk wani mai hankali ya bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma dokarsa yakan yi doka ne don maslahar ku amma mutum mai mulki wani sa'i aka samu wasu masu mulkin a cikin mutane sukan yi doka ce don maslahar su masu mulkin ba don maslahar talakawa ba a wani bangare ko da ko sun yi wasu dokokin don maslahar jama'a ko talakawa wani sa'i sun yi wasu doka don kawai maslahar kansu ta kansu ne kawai ba don komai ba kama Allah subhanahu ta'ala babu wata doka guda ɗaya da zai face da maslahar al'umma kuma don gyaran duniyan su da gyaran lahiran su gaba daya to ashe kenan dokar Allah subhanahu ta'ala babu son kai a cikin ta babu zalunci babu kafita babu zaɓe ko son abu ne wani bangare a bar wani bangare a duk inda dokar Allah take doka ce wacce take ita ce maslaha ga rayuwar dukkan bayin Allah mazansu da matansu manyansu da kananansu su da mutanensu cikin sauki su rayu a duniya su kuma ci nasarar rayuwa din na cikin sauki su rayu a lahira su kuma ci nasarar rayuwa amma duk wani abu sabanin dokar Allah da mutane suka ce za su yi ko masu saba Allah suka ce za su saba to dole za a samu karasiya kuma za a samu gana su ne a cikin karshen al'amari ne shi sa dokokin Allah kawai abin da ke wajibi a kan mutane shi ne biyayya gare su da kuma kula da dokoki da kuma riko da su Allah subhanahu wa ta'ala ce wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan kar ku kusaci dukiyoyin maraya ko dukiyar marayu illa billati hiya ahsan sai da manufa kyakkyawa ma'ana da nufin gyara ko nufin haɓaka dukiya ko ciyar da ita gaba kamar yadda bayanai suka shuɗe a baya an yi magana masu tsayi a kan magana dukiyar marayu da kuma irin dukoki, da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ta da wannan abu na gaba sai Allah ce wa aufu bil ahad, Allah ce ku cika alƙawari ku cika alƙawari yace innal ahda lallai tabbas alkawari na matsula ya kasance abun tambaya ne wannan magana tana da girman gari. kuma wannan magana in kalo da da rayuwarmu a yau za ka ganta an yi watsi da ita mafi yawan lokuta mafi yawan lokuta an yi watsi da wannan magana ta Allah subhanahu ta'ala da ya yi umarni ya ce wa aufu bil ahad ku cika alkawari in kun yi alkawari ku cika duk lokacin da ka yi alkawari tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala akwai alƙawura tsakanin mutum bawa da Allah ubangijinsa wajibi na cika wannan alƙawari Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganan cika alkawari na tsakaninsa da bayi wadda ya ɗauka wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin wannan alƙawari ne tsakanin Allah subhanahu wata'ala da bayinsa wadda suka alkawari cewa ba za su haɗa Allah da wani ba kuma za su bauta wa Allah shi kadai ba tare da wato haɗa shi da komai ba kuma za su kaɗaita shi da bauta wannan ita ce amana da alkawari da suke tsakanin bayin Allah da suka ɗauka tsakanin su da ubangijinsu shine Allah subhanahu wataala da yake faɗi inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan insan mutum jinsin ɗan adam ya ɗau alkawari da amanar cewa zai bauta wa Allah ba zai haɗa Allah da wani ba a cikin bauta wanda ɗan adam ya yi wannan alkawari Allah subhanahu wa ta'ala ya rusa ahalar kitab saboda saba alƙura da suke saba alƙura da suke na tsakanin su da ubangijinsu to haka nan kowace al'umma kowane ɗaiɗaikun mutum yana iya rushewa warwas sakamakon saba alƙawari tsakaninsa da ubangiji saba alƙawari tsakanin mutum da ubangiji shine ya mutum ya yi alƙawari zai bi Allah sau da ba ba zai hada Allah da kowa ba ba zai shirka ba ba zai kuma saba wa Allah litilin ba sannan ya yi alƙawarin da wajibabbin abubuwa ma'ana ayyukan alkhairi na wajibi da Allah ya wajabta masa zai akwai arkanul islam akwai iman arkanul iman makamantan su musu ya tabbata cewa eh Wani tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala zai gudanar da su don haka alkawari ne tsakanin bawa da ubangiji wanda Allah yana sane da wannan wannan kowa a cikin Allah zai tada shi ranar tashin alkiyama ya tambaye shi game da abun da ya gudanar game da abin da ya gudanar a rayuwar duniya shin ya cika alkawari tsakanin da Allah na alkawarin da ya yi koko mutum ya saba alkawari tsakaninsa da Allah alkawarin da ya yi haka akwai wannan alkawari tsakanin bawa da ubangijinsa sannan akwai alkawari tsakanin bawa da ɗan uwansa bayin Allah to bayan mafi yawa a yau tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala ma alƙawuran da muke da shi sai Allah ne kawai ya san waɗanda suke kiyayewa kalilan cikin jama'a an wasu daga cikin bayan Allah sun koma haɗa Allah da wani Saɓanin alƙawarin su da Allah sun koma shirka wasu sun koma saɓon Allah wasu sun koma miyagun ayyuka wasu sun koma abubuwa da yawa waɗanda suke saɓani haka wasu sun ajiye sallah ba su ba ruwansu da sallah wasu sun koma fasikanci wasu sun koma shaye-shayen abubuwa wanda ce na mukaddara da da da maye da sauransu da biya duk wannan Allah subhanahu wataala ya hana wasu sun koma duk abun da Allah ya hana wasu sun karya su zaba a rayuwa sun za su yi magana za su yi karya. suna iya sa Allah a cikin magana don ka ɗauka cewa gaskiya ce don in turance da Allah za su tsammanin gaskiya ne amma ina kaga wannan duka wannan alƙawura ne tsakanin bawa da ubangiji wanda mutum ya tabbata ya yadda zai ga girman Allah kuma ya san girman Allah ɗin kuma sannan ya kiyaye zai kiyaye ba zai bauta wa wani ba sai Allah subhanahu wata'ala ba zai yi wani abun da ba daidai ba sai abun da Allah subhanahu wata'ala ce so shi za a yi sannan kuma abun da Allah subhanahu wata'ala ya hana an bari ba za a yi ba amma sai gashi sabani haka muke tafiya yawan rayuwar mutum yana tunanin riba babu tsawo ba zai ci riba ba a cikin harkar kasuwancinsa amma abu ne mai sauki yanzu mutane suna mu'amalan dukiya da mu'amala ta riba a harkar kasuwanci a harkar mu'amalar cin dukiya matuƙar mutum zai samu kuɗi ko shi kenan mutane suna cin hanci da rashawa matuƙar mutum zai samu kuɗi a cikin aikinsa a cikin sana'o'insa a cikin amanoni da aka bashi in ma'aikacin gwamnati ne sai ga kawai ya karɓi cin hanci da rashawa ba tare da ya damu ba ya ci amanar amanar da aka bashi sannan ya tozarta amanar da aka bashi sannan kuma ya ci amanar talakawansa ya kuma karya alkawarinsa tsakaninsa da Allah subhanahu ta'ala waɗannan abubuwa sun yi yawa sun yawa su sai zamanto sai alkawari tsakanin mutum da bayin Allah wadda shi ma kawai wannan kusan zero ake a yanzu wajen aiki da wannan aiki da cika alkawari ya zama aikin wahala yau idan ka duba gaba mu mafi yawa makarya masu karya alkawari ka faro daga kan waɗanda Allah subhanahu ala yake jarraba su da shugabanci wanda suke samun jarrabawa wasu su runguma wa kansu harkar shugabanci su samu kansu a ciki an taɓa faɗa a baya a irin wa'annan majalis ɗin cewa za ka samu mutum an zo ana rantsar da shi in musulmi ne ya riƙe alƙur'ani da cewa ba wai an samu wani nasi ne cewa in mutum zai rantse sai ya rike alkur'ani ne tukuna rantsuwa ta yiwu ba ko a kwance kike a daki in kai alkawari Allah subhanahu wataala ya shaida ko mala'iku sun shaida duk mutanen kirki sun shaida wajibi ne ka cika wannan alkawari kamar don dai a kara ba da tsoro na taɓa tambayan wani alƙali na ce tuni menene hujjar idan mutum ko zai rantse ko a kotu ko a abunan dinnan ake kawo alkur'ani a ce ya rike yanci ni ne a bincike banga malamai sun faɗa kuma sannan a can magabata ban ga cewa haka suke yi ba wai kuma ganin rantsuwa ko a wajen shari'a ko a kotu ko a abun a wannan abun da ya biyo asali wato ana riƙe alƙur'ani ne don a ƙara kusato mutum zuwa ga Allah da kuma tsoron Allah haka ji ma an ce je ka yi alwala ce zai alwala ya zo ya ɗau ƙura'ani ba ya rike kaga wai wannan an yi ne don a sinatar da shi littafin da ya yi imani da shi kuma babu wani littafi da yake kusa da wannan maganar Allah ce cike izu ciki kuma ya yi imani da shi ya rike a bainar jama'a a yi taro haka taro ranar rantsuwa ake yanzu da ranar rantsar da shugabanni ko wanda suka ci zaɓe ko wanda suka yi mai kowanne bangare sai an yi ranar rantsar da su a zo a ce mutum ya rantsu sannan kuma ya yi ma'ana ya tabbatar da rantsuwa bisa alkawarin kiyaye amanar talakawansa kiyaye alamar amanar waɗanda suka zaɓe shi waɗanda suka yi ta kururuwa suna ihu dare da rana a cikin rana a cikin zafi a cikin sanyi wasu su ce shi wasu su ce menene wasu sun yi tafiya da kafa wasu sun sha wahala wasu sun yi mene ba a kunjan mutane ba sa yi kuma bayan sun yi an ce an zaɓa sana a zo bainar jama'a duk duniya tana gani zamanin yanzu kama da ko'ina kawai ana abu ana nunawa ya riƙe ƙura'ani a matsayinsa na musulmi in ba musulmi wani ya rike bible ya yi imani ta wannan a ce masa ya yi alkawarin dukkan waɗannan amanoni zai kare su ya ana fada yana fada wato in ka mai da kasan sama za ta girgiza ko kasa za ta girgiza wallahi tallahi in kana da imani za ka ji tsabar tsoro na tashin hankali kai ba ma magana waɗannan wani irin matriculation da ake a jami'a da ke wani yawanci na fi taba gani matriculation da ake kaga yara matasa 'yan jami'a da za su zo rijistara yana faɗa suna fada wani abu yana bani tsoro ka ji ɗalibi ya faɗa su suna suna tabbatar wa kansu manya-manyan alkawura kuma suna cewa in har suka warwane wannan alkawari fishin jami'a ne ma ya hau kansu ba fishin Allah wasu kwallo su wannan da sauki ma fishin jami'a amma in shirya mu zai baka tsoro amma wani gaba yana magana ga ƙura'ani a hannu wai ya yi alkawarin kiyaye amanar talakawa wannan mutum ba dole ba ne wallahi mutum sun ya gama rantsuwa da su gudu kawai sai gudu kawai ya shiga daki in ya tsaro wa kansa dukkan nau'i na bala'i da musiba har ya gama rayuwarsa in ya kiyaye wannan alkawarin ba da irin zai ji daɗi irin zai ji daɗi amma ina ga maganar Allah kuma yau mun zo ga anta wa aufu bil ahdi ku cika alƙawari duk wani wanda ya san yayi irin wannan alƙawari in har ya ji mu muna tuna masa ranar da yayi wannan alƙawari din kowa da irin ranar da yayi kowa duk wani wanda ya rike mukami an rantsar da shi wasu an rantsar da su a bainar jama'a wasu an rantsar da su a gurin wanda ya naɗa su wani wasu an rantsar da su a abuna alkalin alkalai na jiha wasu an rantsar da su a wani alkalin alkalai na ƙasa gaba ɗaya ya rantsar da su wasu an ba wanda ba a rantsar ba sai wanda kawai ga su amma kuma alkawari ne kuma dai ga shi ƙasar yadda take da wannan ƙasar gaba ɗaya mutum ya yi alkawari kogo ɗaya ba zai salwanta a ƙarƙashinsa ya yi wani aiki da shi ba aikin talakawa ba balle har wani abu na kwabon talakawa ya salwanta ya tashi aljihun kai wannan abu akwai tsoro wa auhu bil ahdi Allah ce ku cika al'ura to idan ka zo wannan bangaren shugabanni waɗanda suke samu kansu cikin jarrabawa ta shugabanci shugabanci jarrabawa ce ce ke samu kansa cikin jarrabawa ta shugabanci ya karba, ya rantse ya wuce kawai gobe sai shiga an manta ya manta rantsar da zai da ya kamata mutum ran da zai rantse a samu wanda zai dauke shi a bidiyo mai kyau ya sa a wayarsa bayan kwana biyu ya sake kunna gurin ya kalli kansa ya kunna gurin ya kalli kansa ya ji abin da bayan kwana biyu ko yana zaune a ofis ko yana zaune a gida ya sake kunna gurin ya kalli kansa ya ga yadda ya rantse da abainar jama'a ya yi alkawari tsakaninsa da mahalicinsa cewa zai kiyaye amanar waɗannan talakawan da suka wahala a kansa waɗannan talakawan da suke ba sa bacci ba sa kaza lokacin da suke maya a kansa da waɗanda suka yi fa'ita shi da waɗanda suka tsaya da waɗanda suke aba abu kaza zai kiyaye amanarsu za a samar musu magani iya gwargwado za a samar musu ruwan sha iya gwargwado za a samar musu wutar lantarki iya gwargwado za a kula da su iya gwargwado za a kaza wannan abubuwa alkawarin nan a cika wa uhu bil ahd ku cika alkawari wannan in ka duba tsakanin shugabanni da talakawa abun da ke gudana bayan alkawarin da suka yi tsakaninsu da ubangiji mahalici a bainar jama'a duk duniya ta shaida mala'ikun Allah sun shaida mala'ikun suka sun shaida mala'ikun kasa sun shaida Allah ya shaida kuma za mu tsaya a gaban Allah za mu tsaya a gaban Allah shi yasa Umar bin Abdulaziz rahimahullah yana zuwa gidan malamai zuwa yake gidan malami ya ce don Allah kai mun nasiha ka tunatar da ni wanda shi Umar bin Abdulaziz shekara biyu katal yayi yana mulki amma tun daga bayan da sahabbai suka kare a samu wani shugabanci da daula da aka kafa wacce take cike da adalci irin ta umar bin abdulaziz ke na an jima ba ga wannan ba zamanin umar bin abdulaziz fa an wani gari za a kira mutum a ce ga kuɗi gwamnati tana rawa ta kai ni ba da bukatan kuɗi gaskiya ba da bukatan kuɗi idan aka ji matashi zai yi aure zamanin gudun umar bin abdulaziz a dukiyar gwamnati a haitimali a treasury na gwamnati ake ɗebo kuɗi a gina masa gida a yi masa kayan aure a bashi jari a yi komai a sallame shi kuma da kuɗin da zai je yana juyawa yana abu haka umar bin abdulaziz a lokacin sa a lokacin saboda adalci saboda adalci balarage yana kiwo ko mai kiwo yana kiwo a can cikin jeji kura za ta zo ta shiga cikin dabbobinsa ba ba za ta taba kowa ba so da adalci ma'ana idan an ce da adalcin mulki aka cika alkawari akan bayin Allah alkawarin da aka dauka tsakani da Allah subhanahu wataala wallahi duk abin da yake faruwa na tashin tashina in adalci ya dace to wallahi za ga wannan abin zai bushe da kansa zai bushe a cikin kun sojoji ko yan sanda ko wasu jami'an tsaro ko me ba da kansa ah, a za kawo shi akai ne ai abin jirwa samun kanmu kawai muke yaji ta ina ya zo ta rashin adalci da rashin cika alkawari rashin adalci da rashin cika alkawari shi ya kawo shi a da adalci a cikin alkawari a gani ba bukatan a sa wani wani ya hana kashe mutane a sa wani ya hana kashe mutane a sa wani ya hana kaza duk wannan abun da kansa zai bata ai da babu shi me ya kawo shi yanzu Sai ina ya zo wa ya kawo to abun zai bata ne kawai ba za a ci ba shiru za a zauna Umar bin Abdulaziz rahimahullah lokacin da ya rasu akwai wani balarabe yana kiwon tumakinsa da raƙuma a jeji kawai sai ga kura ta suri ɗin akuya a cikin ko ta suri a cikin tumakinsa yana kanin kura ta suri wannan ya ce in ta ina lillahi wa ina ibi rajiun ya ce ina tabbatarwa wallahi zai wuya in umar bin abdulaziz yana kan mulki ya ce ina kokokin in umar bin abdulaziz yana kan mulki a ce umar bin abdulaziz kwanan sa biyu da rasuwa a wannan lokacin lokacin ba waya ba yaɗe-yaɗen labarai ba su yin midiya irin ta yanzu kaga yanzu da tuntunin cikin minti da kawai an gama da duniya duk an san kira yaran kama wancan lokacin duk wani harka ta sadarwa babu ita Raka yana jeji shi bai sani ba sai bayan ya shigo gari ake ce masa ai Umar da zai yi ya rasu kuma ya ce haba shi a cikin dabbobinsa ya gani yace ya ga kura ta ɗau dabbansa nan ya gane cewa adalci babu shi don haka umar bin abdulaziz da wuya in yana kan mulki ashe ko umar bin abdulaziz baya ashe kenan in aka cika alƙawarin da ake rantsuwa da alƙur'ani wallahi insha Allah ta'ala za a samu sauƙin rayuwa mafi hanyar sauƙin rayuwa kawai shine a yi adalci talakawa su yi adalci wa juna shugabanni sai adalci wa talakawa musamman irin alƙawura da aka ɗauka da aka dauka za a tsaya gaban Allah za a yi hisabi a kan wannan alƙawura da aka ɗauka duk abin da mutum yayi yi ko yayi yi sakaci ya salwanta ƙarƙashin kulawarsa bai kula da abu ba kuma bai tsaya ya ba ko yayi amfani da shi da karan kansa babu an sauƙin kai mutum wuta bayan ya zo da Allah da zakka da azumi sama da ya ɗauke wani abu na dukiyar talakawa da ya yi alkawarin kiyayewa ya ɗauka ya amfani da shi a karantar wannan magana ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai ce ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashu li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne imam muslim rahimahullah ya rawaito kuma muttafaq alaihi imam al-bukhari da muslim gaba ɗayan ma min abdin yastarhihi Allah ra'iya babu wani bawa da Allah zai bashi kiwon talakawa ya mutu yau mai mutu amma a samu ya rasu har ran da zai rasu innan a samu wa buwa zashin lira'iyyaci ya taba ɗauke wani abu na dukiyar talakawa ya kai gidansa shi kake amfani da shi alhali abun na talakawa ne a baitul malin gwamnati aka ɗauko ya mai da shi personal abu nasa na kansa ya zama shi kadai ke amfani da shi alhali na dukiyar talakawa ne babu wanda zai yi wannan a cikin talakawa har kuma ya bar duniya da wannan abun yana istighfari cikin dukiyar talakawa ba to wallahi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ba zai je aljanna ba in har ya mutu wannan abun yana gidansa malaman ce ko misalin allura ne in ji na dukiyar talakawa ne sai ya dauka ya amfani da shi ina ga misalin waya ina ga misalin abuna kaza ina ga misalin mashin ina ga misalin mota mutum ya dauki ina ga misalin dukiya kuɗi mutum ya handale ya zama nasa bayan yayi alkawari tsakaninsa da Allah cewa zai kiyaye amana ina wannan to muna da aiki sosai a wannan bangare kenan bangaren shugabanni da yadda shugabanci yake musamman a kasar mu wannan kasashen duniya da yawa hatta kasashen afirka za ka samu ana kamantawa ana kamantawa yawanci kasashen duniya hatta kasashen afirka amma munan abubuwa ne kawai duk wanda ya samu dama jarrabawar shugabanci kawo kansa da jarrabawa ba ce kawai an samu gurin ba sai wa'in Allah ya kiyaye kalilan daga cikin mutane Allah ke kiyaye su su zaman to ba su da talakawan talakawansu ba amma mafi yawa yawa sai wanda kawai ba abin da za ka ce za ka yi sanya muke cikin damuwoyi kala-kala yau a ce wannan musiba ta faɗo tana cikin jama'a gobe a ce wacce musiba ta faɗo tana cikin jama'a so ne mai karancin adalci ko rashin adalci ga rashin cika alkawari wanda shi ne babban matsalar haka cikin musibin da suke gudana din nan suna gudana ne sakamakon ayyukanmu wannan a waɗanda ake jarraba su da shugabanci wajen cika alkawari da karya alkawari da ake da shi a wannan ƙasa a wannan rayuwa ta mu a wannan irin lokaci ana ba a samu masu cika alkawari ta 'yan kalila da yawa jama'a ba sa cika alkawari bayan su riga sun kawo alkawari a bainar jama'a da yawa mafi yawa ba za a ce babu gaba ba za a samu mutane masu kirki ko a ɓoye ko a bayyane wanda suna cika alkawari ko suna tunanin alkawari Allah shi ya san su kuma shi ya san bayinsa amma barna ta yi yawa barna ta yi yawa haka kowa sai duba kanka. ya gani yaya yake tsakanin alkawarin da ya dauka tsakaninsa da Allah ya yake sai mutum ya duba ya da mutum ya duba ya gani sai san yadda zai haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗi ya faɗi wannan bayani cewa wa auku bil ahd innal ahda kana mas'ula wallahi lalle alkawari za a yi tambaya akan sa idan ka ji shugabanni to a dawo cikin mu kuma talakawa a dawo cikin mu mu talakawa yanzu wani yana can ya ya sunku ya ya ya ya rike abuna ya kashe kusa da kunne ta ga ya ya mun su to bari kai ma ga maka saboda ba da yawan nan ta yawa dukan mu gaba ɗaya kataniya ne kawai babu gaskiya sai wanda Allah ya kare alƙawura malam jawo cikin mu talakawa ta ga rashin alƙawari dawo cikin mutalakawa su dan rashin alƙawari da rashin mutunci babu alƙawari za ka yi mu'amala da mutum masu shaguna mala masu shaguna waɗanda ake karɓan kayansu wani ya karɓi siga ya ce sai ƙarshen wata wani ya karɓi siga ya ce sai ya dawo daga kasuwan ƙauye wani ya karɓi man fetur ma ake tafiya da shi a makin ko mota ya karba a gurin mai black market din kwanan gidansu ya ce masa bari in je in dawo shikenan sai je ya dawo ya wulga ya dawo ya wulga sai in saki mai ya sake karewa sai je kuma na kwanan gabar shi kuma sai je na kwanan gabar ya ya karba gurin nan wanda ke shiga ta yamma don sai koma ta gurin wanda ke shiga ta gabar alkawari da ya yi cewa zai je ya dawo ko alkawarin cewa karshen wata wani abin da Allah eh, bane ma ya bani ba amma shiga a rubuta wai a rubuta wani ya zo ya ce a bashi madara a rubuta wani ya zo ya ce a bashi magi a rubuta wani kowa da abun da yake faɗa irin na alƙawuran abun da yake bukata in an yi mana salari zan biya wani ya karki riga ya ce in an yi musu salari zai biya wani ya karbi takalmi ya ce in an yi musu salari zai biya wani ya karbi hula ya ce in an yi musu salari zai biya shi da kansa ya san yayi hadama kuma duk alƙawari ne duk wanda ka cewa in an yi salari zaka biya ka mata alƙawari ka manta cewa magani ma zai iya bijirowa tun jaraba ta shigo ba ce ka ne kanka ta kasa nitsuwa wani sa'i abubuwan ba na dole bane ba to idan wata ya kare sai ga shu shu babu alkawari babu alkawari sai wanda Allah ya kare wani haka kawai zai zo yana dariya yana magana da mai shago zai karbi kaya ya gwada ya zaɓi irin wanda ransa yake so kuma wallahi ba zai biya ba zai tafi cewa za yi wani salari za mu yi kaza kuma dukkan kawai ba zai biya ba saboda shedana da rashin girmama Allah subhanahu wataala da rashin cika alkawari zai ce ga ya ya bane kawai nan da sati daya ranar juma'a zan zo a ranar asabar zan zo a ranar son weekend zan zo zan yi menene alƙawari ƙarya ne ba gaskiya bane alƙawari ƙarya ne sai shaguna yan kasuwa ka tambaya kai wani zai ya yi alƙawari zai kawo balance a cikin harkar kasuwanci ƙarya alƙawari ya ki cika a mutane suna so a zauna lafiya kar a rinka samun matsaloli a rayuwa bayan duk matsala su ne yan matsala dukkan mu ma gaba ɗaya rayuwar ma gaba ɗaya ta matsala ce duk rayuwar matsala ce mun mai da ita matsala idan mun tukuikuya gaskiya ta zama abuna a mun tukuikuya ƙarya an mai da ita kamar ita ce gaskiya an yi wa ƙarya ado an sa mata ado kowa ya ce ƙarya zai gini wannan ya ce zai alƙawari ka so ka alƙawari ka zauna da mutum wani za ka tura mutum wakilai su zauna da shi akan wata mu'amala ce wallahi tallahi da gaske muke yi saboda haka kawai in kun je ku ce masa ya kwantar da hankalinsa da gaske muke yi mun yi alkawari lokaci kaza makaryata makaryata wai wannan sun yi alkawari lokaci kaza ka samu wani yana ce maka wai ya haddace Qur'ani shi ma yana irin wannan wai ya haddace Qur'ani har yana da bakin jan baki wani zai jirin da girman Allah cewa idan lokaci kaza ya yi mun yi alkawari na rantse wallahi tambayi wannan abu babu dama amma kariya wani shine alkawari ga mutum gaba ɗaya rayuwarsa ta riga ta tafi da ya tafi ya aiki wani sai Allah ya bashi kama dama duk da zai yi ya yi maimakon ya koma ga Allah ya samu ya ci garabi amma ya zama makaryaci a cikin alkawari mayaudari marar amana marar alkawari haka kawai mutum ne zama kuma yi musulmi mutan sun da kawai a jiya taru yu a yi sallah biyar nan shi kenan ina a labiyar sallah biyar annabi sallallahu alaihi wasallam haka ana wake a gare masu kunna wa min alladhi fataha darbihi nafiyatan lak عسى أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا النبي صلى الله عليه وسلم كل جليس يتهجد sahabbai ka gwada sallar ma irin sallar sahabbai wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorance su a zo a tsaye da sallah a karanta suratul baqara ba a yi ruku'i ba a karanta shiga ali imran a gama shi ita ba a yi ruku'i ba sannan tukuna a yi ruku'i daɗewar ruku'i ma irin wancan tsayuwan ta taba ganin yare an yanzu in kai wannan duk gaba ɗaya ba duk sai an yi ya ta kawa a duniya kana ruku'in wani zai ɗau hoton kai take wa duniya ya ce ga wata irin rukuyi da wani alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya da sabbi su haka an ne da mutane mutane sun ne da kansu matsaryata da gangan sun ne da kansu mayaudara da gangan ne da kansu marasa alkawari da gangan ba tilasta musu alkawari ba ka ce kawai a'a abu kaza ba zan iya ba bana cikin wani haka ba za mu yi da kai ba kawai ka huta abu kaza ba zai yiwu ba ka huta kowa ya huta ba yaudara ba karya ba kariya alkawari amma kana karya alkawari wa kake wa Allah kake yaudara ko mutum ne mutumin da kake tunanin za ka yaudare ko ka karya masa alkawari ne ka rage a rayuwarsa kuma ka rage kai din wa babban da za ka yi a rayuwar mutum sai ma ka kara masa ci gaba da izinin Allah kuma ka dawo ka kwanta a ƙarƙashin da kana neman alfarma da izinin Allah wannan shine rayuwar da in Allah ya ga dama sai ka nemi alfarma a ƙarƙashin sa haka rayuwa take amma duniya mutane ba ta ɗaukar darasi ba sa ɗaukar darasi ba sa lura da abin da Allah subhanahu wataala yake faɗa Allah ce wa auku bil ahli nawa ne a cikin suka karya alƙawura tsakanin su da juna nawa ne suka ce za su biya sun ki su biya nuna suke ba ni kayan sallah yanzu ga azumi yayi ga menene menene a kawo abu a bani kaza kai mun kaza kai mun kaza mutum ya ɗau zuciyarsa ya kai maka gida ya biya bukatar ka ka biya bukatar ka amma ka kai ga masa alƙawari wani ya ɗauko wani a yi alkawari za a rinka zama za a rinka ba da ba a ƙarshen wata yaron shago sai ya shafe shekara guda ba a taɓa biyansa na wata biyu ba kullum ya zama kawai bawa ya tafi ba da shi ba ya tsaya kullum yana cikin zalunci wani shi ko mutu ga shi nan cikin kuɗi cikin komai amma ya danne wancan ya karya a cikin tafi wannan shine harkar mu fata ba daya ubangida ya cinye yaransa yara sun zama azzalumai wani sa'i sun tsaye da dukiyar mai ubangidansu a'a ubangidan ya hana su haƙoƙinsu a'a wani haka dai kawai gaba ɗaya alƙawari babu shi babu alƙawari mata ta yaudari miji ta ci ta karya alkawarinsa miji ya yaudari mata ya karya alkawarinta ta ya yaudari uba ya karya alkawarin abubuwa ga suna to da muna alkawari muna karyawa duk abun da kace ke eh, lokaci kaza zan bayar lokaci kaza zan biya lokaci kaza zan kawo ya kawata in lokacin ya kawo ka kawo in an samu uzuri lokaci yana yi su ka zo sai ka ce wallahi ga alƙawarin da muka yi ina sane da shi amma kuma ga uzurin da aka samu sai a sake shawari sai a sake shawari a sake yarjejeni amma ba bayani ba biya ba kana ce kenan abu ya wuce da haka kuma mutane suna nan kamar a kife kamar mutum yana tafiya akan fuskarsa fiya fiya fiya ba kunya ba tsoron Allah jiya fa yakan ikira a shagonka ya ce zai kawo kudi ya wuce bai biya ba kuma ɗanka jima ya sake zuwa ya ce zai karba duk ba za ka gane baya biya ba sai ya yi wajen karba sau uku baya biya daga nan sai ka gane cewa kai wani ina daga nan sai a soma ɗaukar mataki sai ka ji mutum ya soma tsayawa wa yaran shagonsa wani ko ba na nan in ya zo kar ku ba shi kaya shikenan mutunci ya zuri a duniya ma kawai ka zama ƙasƙantacce mutum ba shi da zuciya kaga ya zo yana ƙara yana ƙara lallabawa Allah ayi hakuri kaza za za. asalin busasshen abunan zuciya kenan marar zuciya marar tunani wanda gaba ɗaya alƙawari tsakaninsa da Allah bai damu da shi ba bayan an kaskantar da shi ya kaskantar da kansa ya walakanta kansa kuma ya dawo har yanzu yana kuma neman alfarman cewa a yi haƙuri dai a rinka ba shi wannan wani irin rayuwa ce wace irin rayuwa ce wannan wa aufu bil ahdi ba a cika alƙawari an yi wannan an yi wannan saduwa duba misali mutane suna neman aiki masu sharan a guri ko a ma'aikata masu ba shara za a ɗauke shi ba sai ya hari shafi sayan sabunan gurare ma'aikata mutane suna neman aiki Allah a taimaka musu a ɗauke su ana ɗaukan su sai kaga ba sa ci alƙawarin wannan abun ba sa ci alƙawarin aikin da aka ɗauke su a ba sa ba da shi yadda aka ce su wadda akwai da ko mutum shugaban gurin yana cikin tafiya zai iya watsar da akwai sunan ina su wasu ma an ce casual style wasu ma an ce kaza kaza amma gaba daya mutum in dai an ce an dauke shi sai ka ga yana so a biya shi amma baya so ya aiki da ya kamata kuma alhali alƙawari yayi in an dauke shi zai aiki wannan abu rashin alƙawari ya zama ruwan dare a zamani yanzu an yi bashi ba a biya annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa sahabbai yana ba su misalin wato biyan bashi da yadda mutanen da suke tsaye a wajen biyan bashi wani fa sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga yace inna mimman kana qablakum ya kasance cikin al'ummomin da su shuki kafin ku yace wasu mutane guda biyu wani mutum ya yi alkawari wa wani saboda yana so ya gaya musu irin yadda mutane su shuka suke cikin alkawari in an in sun yi alkawari tsakaninsu da Allah yace wani mutum ya zo yana kasuwanci daga wani gari tsallaken ruwa yake shigowa ya zo ya yi kasuwanci ya zo sai kudinsa ya kare na sayan kaya sai samu dan wannan garin abokin hulɗarsa ya ce ina so karanta mun kuɗi dinari kaza ina so karanta mun wannan kuɗi ya ce to ya to kawo shaida yace gaskiya ni ba wani wanda yake shaida yanzu akan wannan abun da na sani a cikin nan kawai Allah ya zama sheda na sanya Allah ya zama shaida shikenan mai bada kuɗi yace to waka fa billahi shahida ba matsala na yadda Allah ya isa shaida yace to na garanto wanda in kai da ka kawo ba za a tsaya da abun abunsa za a nemi kuɗi yace a wannan ma bani da shi bani da tsayayyen mutum a yanzu wanda zai iya mun garanto sai dai na sanya Allah ya zama wakili shine garanto akan wannan damari me kake gani me ba da kuɗin ya ce wa kafa billahi wakila na yadda Allah ya zama garanto mu su biyu ba na ukunsu su biyu suka yi wannan ittifaki kawai sun yadda Allah yana ganin sun yi alkawari tsakanin su da Allah wani yayi alkawari zai karbi kudin wani yayi alkawari zai bashi amma sati mai zuwa zai kawo masa kudinsa saboda haka ya ba shi kudi ya ba shi kudi ya ci gaba da harkokinsa ya ci gaba da harkokinsa ya tafi ya tafi garinsu rana da ta dawo ran da zai dawo da kudi sai zama ta jirgi ya samu matsala jirgin ruwan da ke tsallako da su daga ruwa daga garin su su zo bakin gaba jirgin ruwa ya ɗebo su ya hayo da su su shiga wannan garin sai zama wannan jirgin a ranar sai samu matsala an kai aka yi aka yi aka samu aka rasa yadda za a yi har rana ta yi zawali rana ta yi zawali mutanen nan ba su ga wa'incan mutanen sun yi so ba har wancan mutumin shi ma wanda ya bada kuɗi ya suma tunanin lafiya kuwa sai zo sai fi kuma daga gidansa sai zo bakin ruwa don yana jira a kawo masa sa shi ma ya biya bukata shi kuma wancan mutumin ya ɗauko kuɗin wannan mutumin zai taho masa shi amma kuma gashi an samu matsala abun da ya dame shi kawai alƙawarin da ya yi tsakaninsa da Allah ya ce ya yi alƙawari tsakaninsa da Allah cewa yau zai ke kuɗin nan Gashi shi kuma yanzu ba hanyar biyan kuɗi kai sai koma gefe can babu wanda ya gan shi sai ɗauko wani ice sai ya fafe ishen ya fafe tsakiyar ishen ishe ya zama kamar ba nauyi sai ya ɗauko ganye ya ɗaure bakin icen ta can bayan ya fafe sai zuba wannan kuɗin gaba a ciki sai rubuta takarda ya ce assalamu alaikum ne wane wane ga kudinka mun samu matsalar jirgi kuma na yi alkawari yau zan karo maka wannan kudi ina fatan Allah ya iso maka da kudi Christian sai rubuta sai su a takardar ma a ciki da kudin gaba ɗayan su ya sa su a ciki sai ɗaure wannan bakin ma da saboda haka sai koma gefe ya ce ya Allah ka shaida ya Allah na je gurin wane bawanka na ce ya bani rancen kuɗi ya ce in kawo shaida na ce bani da shaida kai Allah kai ne shaida ya ce ya amince ya yadda ka zama shaida ya Allah na ya ce na kawo garanto wanda zai biya in ba a sane ni ba na ce ya Allah bani da garanto kai ne garanto ya ce ya yadda ya amince ka zama to garanto ya Allah yadda wane ya amince da ni yadda na yi masa alkawari yau zan kai masa kuɗinsa ya Allah ina roƙonka ka isar masa da kuɗinsa sai jefa wannan ishan kawai akan wannan kogi sai jefa ishan akan ruwa sai ya Allah kisar masa da kuɗin kawai shi kenan sai Allah subhanahu wataala ya ringa kada wannan ishan ya ringa kada wannan ishan ruwa yana ta tafiya da shi ruwa yana ta tafiya da shi da a guji ishan yake tafiya yadda jirgi yake tafiya haka ruwa ringa tafiya da wannan ishan kuɗin a ciki kuɗin ruwa da shiga cikiwa ba abun da ya faru haka Allah subhanahu wataala ya tafiya da isan. wancan mutumin da ya taho bakin ruwa ya gani ko waɗannan mutanen sun zo shi wanda ya ba shi bashin kuɗi kenan wanda ke wancan gari da ya zo bakin ruwa ya jira ya jira har ya ga yamma ta fara yi sai ta kai za alama dai akwai matsala a kawai bari ya koma gida yana gire koma gida yana tafiya ya ɗan zo haka bakin ruwa yana tafiya ta bakin gaba sai ta kai kawai sai ga wannan ishin yana tahowa wannan ishin yana tahowa da ya zo sai kyau ta bakin gefen ruwa yana zuwa bakin gefen ruwa kawai sai Allah subhanahu wataala ya kado ishin sai kado ishin ruwa ya zubo shi bakin gaba kana sai ruwa ya koma ya bar ishin a gurin Mutumin yana kallo sai ce kai amma kuma ga wani ishe can ya kamata zan yi amfani da shi a gida ya kamata da wannan ishin shi wannan mai kuɗi ya zo yana zuwa ya ɗau wannan ita wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wa sahabbai labari ba fata tsuniya ba magana ta gaskiya kan cika alƙawari da kula da cewa Allah shine shaida kan alƙawari ya zo ya ɗau wannan ita kan zai je amfani da shi a gidan shi ya naji nauyin ita daban kuma ganin ita daban a daban nauyinsa daban yadda yake daban kuma ma icen ya taho a cikin ruwa amma ya ba nauyin ruwa a cikin icen ya icen dan kamar ba a cikin ruwa ya taho ba yana ta mamaki yana magana a zuciyarsa shi kaɗai yana ta har ya je gida da icen yana zuwa gida da ya yarda shi wani kamar ɗaure bakinsa aka yi da ya kunce ko sai ga ga kuɗi nan yana karkata wajen zage kawai ga kuɗi gaba ɗaya sun zubo ba ta kasar dunkule a cikin kuɗi sai ɗauta kanta ya ya ga sallama daga wancan mutumin cewa kudinka mun samu matsala na jirgi ina fatan Allah ya iso maka da wannan kuɗi da na yi alkawarin yau zan kawo maka daga wannan al'amari ya ƙara girmama Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara imani ya ƙara girmama wancan mutumin a ransa ya san cewa wancan mutum ne mai alkawari lallai wancan mutum mutumin kirki iyakan mutu shi kenan ne kula da shi wani sati wancan mutumin sai ya ɗauko kuɗin kuma har yanzu sai ya taho kamar da ya aiko wancan ita ba da ya taho da kuɗi yana zuwa jirgi yana saukansu kawai da ko ina ba sai gurin wancan mutumin ya je gurin wancan mutumin ya ce to ga kuɗinka na zo maka da shi ga na zo maka da shi saboda wancan sati an samu matsala shi yasa ba mu zo ba da nuna wata alamar ya aiko wani kuɗi ba sai wannan mutumin kuma ya ce ah wani kuɗi na kuma ba ka aiko kuɗi a cikin ice ba Allah ya iso mun da shi kamar da kamar Allah ya iso mun da shi yanzu kana tsammanin inda yanzu ne aka ce ya sake zuwa da wani kuɗi kawai bushewar idon mu sai ka ya ce oh kuɗin nan ne to ya wani rowa sa shi nan ba zai ce wani kuɗi ya zo ba shi kuma da wa maganar ba ya sa kuɗi a kan ruwa don neman cika alƙawari da ba wannan ba sai in sa kuɗi na a kan ruwa don neman cika alƙawari saboda ya ƙini da yake da shi da Allah yana da cikakken yaƙini ƙini da Allah Allah ba zai kuma shi ba in kana da yaƙini da Allah wallahi ka huta in kana abu domin Allah kaga wannan aiki domin Allah kenan ka duba cikin alƙawari da yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku duba yadda girman alƙawari yake a gurin magabatan ku da yadda sai kokarin cika alƙawari za ku cika alƙawari ku cika alƙawari duk abin da ka yi wasa da alƙawari ka cika alkawari ka yi abin da ya kamata shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa aufu bi ahdi ku cika alkawari inna al-ahda kana mas'ula lalle alkawari alkawari ya kasance abun tambaya ne Dukkan mu gaba ɗaya za a tambaye mu alƙawarin mu tsakanin mu da Allah za a tambaye mu alƙawarin mu tsakanin mu da juna dukkan kawuran da muka yi wa juna muka ta kanmu da kanmu ko muka yin gaskiya ko muka yin abin da kamata ba Allah subhanahu wata'ala zai tambaye mu ranar tashin alkiyama haka wajibi ne su mutum ya alkawari ya shiga na yi alkawari wani zan bawa to kuma shi kamata ba wani na yi alkawari da wani za mu yi kaza sai ka kiyaye wannan alkawari amma a bisa alkawari gurin wane zan je ba gurin wane ba sai ka je gurin wanda kuka yi alkawari da shi a bisa alkawari na ce zan yi wannan aikin shi yasa ake biya na don ka sai ka cika alkawari amma ka je ana biyan ka amma ba ka yin aiki mutane nawa ne ana biyan su kuɗi gurin aiki ma ba sani ba nawa ne ana biyan su kuɗi ba sa zuwa gurin aiki nawa ne ake biyan su kuɗi ba sa zuwa gurin aiki ba su. kuma babu wata ka'ida da ta bada daman a yi haka da ake akwai wata ka'ida da suka bi na dokoki a sun tafi makaranta ne eh an yadda su makaranta a sun tafi makaranta ne eh an ce su yi kaza ko sun tafi kaza ko kuma a an ba su damar su yi wani kaza ko kuma wani uzuri ya hana duk wani uzuri idan ya bijiro ya kamata mutum ya faɗa amma mutum ya cika alƙawari ka tuna lokacin da kake neman aiki ma da kake neman ajiwa duk abin da aka ce za ka yi za ka yi kana nema ne yanzu amma daga mutum ya ma'aikaci ya koyi irin gulman nan na zama a ofis ana yi ya koyi irin kiliyan nan na nimanci da zagaye-zagaye da sa ido a kan rayuwar wani shi ta kawai da zuciyarsa tana yana yi kaɗan kaɗan zuciyarsa tana bushewa Har kwan ɗaukar su aiki zaka ga kusur kusur yana aiki a ɗan fayil a kai a yi wannan a rubuta a yi abin da ya kamata amma da an kwana biyu shi ma ya zama rikakken ma'aikaci ya koyi dukkan munafurcin wasu wanda ba na kirki ba a cikin ma'aikata ya koyi dukkan abun da bai kamata ba na karya alƙawari a gurin waɗanda suke irin wannan maimakon ya nuzunci harkar kirki sai ya nuzunci harkar da ba ta kirki ba sai ga ba alkawari ya wace. saboda haka mu cika alkawari wa auhu bil ahd wani umarni ne daga Allah ku duba wasu abubuwa in ni abu aiki ne Allah sai ce wala tafalu kaza ku yi kaza abu nagari kuma sai Allah ce ku yi kaza kaduwa kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza wannan fa duniya ka zauna lafiya Allah ke gaya mana wannan abubuwa wallahi don mu ji daɗi rayuwa a duniya Allah ya gaya mana wannan abubuwa waɗannan dokokin ka ba ɗaya da Allah yanzu wanda yake cika ma alƙawari da wasu ba cika ma alƙawari wanne ka fi jin daɗin mu'amala da shi matsayin kan ko aiki matsayin kai ko yaron gida ne kai kawai a aice ka kaje ka dawo a cikin gidanku kawai da wanda yake cika alƙawari da wanda ya cika alƙawari wanne ka fi jin daɗin mu'amala da shi za ka wanda yake cika alƙawari ka fi daɗin ka fi jin daɗin mu'amala amma wanda zai ga ma magana ƙarya ya ga ma magana ƙarya ba cika alƙawari ba ka jin daɗin mu'amala da shi kowa yi ko min girmansa saboda ka Allah ce wa auku da kai in kuna so ku ji daɗin rayuwar duniya ku cika alƙawari in kuna so ku ji daɗin rayuwar duniya wanda shi ku ga jin daɗin rayuwar lahira to ku cika alƙawari innal ahda kana mas'ula lalle alƙawari ya kasance abin tambaya ne Allah subhanahu wataala ya samu dace anan zamu dace muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم افتح لهم في قبورهم ونور لهم فيه وعاتب رقابنا ورقابهم من النار اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك